A cikin farko ba komi sai Allah, duhu yana rufe da duniya, Ruhun Allah yana yawo bisa ruwaye, sai Allah ya ce, Bari haske ya kasance ya raba tsakanin haske da duhu. Allah ya tara ruwaye wuri ɗaya, ƙasa kuma ta fidda tsire-tsire itace da ciyawa, a cikin sararin sama ya sa haskoki domin su ba duniya haske. Allah ya yi kifayen teku tsuntsaye da dabbobi na gida da na daji, Allah ya ga suna da kyau. Allah ya ce, Bari mu yi mutum cikin kamanninmu, Allah ya yi mutum ya fura masa numfashin rai cikin kafafen hancinsa, sai ya zama rayayyen taliki. Allah ya dasa gonar aljanna a ƙasa, ya sa iccen rai da iccen sanin nagarta a cikin gonar, sai ya ɗauko mutumin da ya halitta ya sashi a cikin gonar, ya ce, Kana iya ci daga dukkan itacen da suke cikin gonar, amma banda iccen sanin nagarta da mugunta domin kada ka mutu. Sai Ubangiji Allah ya ce, Bai yi kyau ba mutum ya zamna shi kaɗai, zan yi mishi mataimakin da ya dace da shi. Ubangiji eh, Allah ya ɗauko dukkan dabbobin da ya halitta ya kawo su wurin mutumin domin ya ba su sunaye, sai ya sa sunaye ga dukkan dabbobi amma ba a sami wanda ya dace da shi ba. Allah ya sa barci ya ɗauke mutumin, ya cire ɗaya daga haƙarƙarinsa ya yi masa mace da shi, ya kawo ta wurin mutumin. da mutumin ya ganta ya ce wannan ƙashi ne daga ƙasusuwa na nama ne daga nama na za a ce da ita mace mutum na farko sunan shi adamu mace ta farko sunan sunanta hawa'u saboda haka ne mutum zai rabu da iyayensa ya manne matarsa su biyu su zama ɗaya da mijin da matar dukansu a tsiraice suke amma ba su ji kumya ba Allah ya duba dukkan abin da ya halitta gashi yana da kyau ƙwarai. A rana ta bakwai, Allah ya huta daga aikinsa da ya yi na halitta.